Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP Sanata Ali Madu Sharif ya shiga ofis a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza Wusu Zone 5 Abuja. Sharif wanda ke samun adawa daga bangaren jam'iyyar na Amin Makarfi da har wasu suka yi 'yar zanga-zanga ya ce yana da cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyar ciki har da wasu gwamnoni da bai ambaci sunayensu ba. Tuni dai wasu magoya bayan Sharif daga jihar Imo suka kawo masa ziyarar mubaya'a da rera waƙoƙin mara baya. An kammala sabon fenti a ofishin inda aka ga tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Ahmad Gulak kai da Ojigbo da sanata Buruji Kashemu na shiga da fita. Sharif yana murmushi da nuna ƙwarin gwiwa samun nasara a ɗaukaka ƙara da kwamitin rikon jam'iyyar ya shigar kotun koli. a ce musu look ba ni da damuwa that as long as za a yi abu akan gaskiya ni ba shaman na party shine ta dame ni ba a'a party mu dai su ya koma hannun mutanen Najeriya ba za yi party mutane kalilan su dauka su rike ba wasu matasan jam'iyyar da ke neman gane alkiblar da ta tafi karfi don su bi shimmadu sharif ne ko makarfi su ma sun halarci taron mara baya tsohon karamin ministan kuɗi dr irima lawan ingama na kan gaba cikin masu gani ya dace duk yan jam'iyyar su haɗa kai da sharif don raya adawa a najeriya harkan siyasa ka yadda ma kamar yadda shi kai ibrahim gama tun kafin a zo ga wannan an yi kwamiti na mutum ɗaya na janar aliyu gusau ya kira makarfi ya kira sharif ya ce me yasa ake wannan abun sharif ya ce shi ma bai sani ba aka ce to me hanya to ya ce sharif ya ce da shi da makarfi duk su sauka gwamnoni gaba ɗaya ba sa tare da ku tsoffin ministoci banda kai watakila ba ga wani a wajen wannan taron ba ƙarya ne in ga maka ko su da suka kira wa'ancan din gwamnoni hudu ne suka je gwamnoni takwas suna tare da mu kullum kuma wancan gwamnonin da suka je ma aiko da kunya da hauka ne ka gane yanzu kai ka san abin da suke da daddare kai abin da baka gane shi ne wallahi tallahi mu da muke zama a gidan sharif mutumin da za ka gan shi kullum da shi za ku zo ku ci abincin dare ku sha shayin sharif da shi har ba zai zauna ba yana hira sai karfe karfe biyu na dare kuma gobe ya kai shi a wajen makarfi dukkan su wayannan ba zan kira suna ba duk su ci ne su ci can kuma in ka biya ta su wallahi ka shiga uku. Yanzu a tuna sakataren shirye-shirye na kwamitin Riko Abdul Ningi ya ce lamarin Madu Sharif yana kawo musu kancal. Matsala da Madu Sharif tana nan a jike amma muna fatan Allah ta tabaraka wata ta'ala zai kawo hanyar maslaha da warware wannan fadan. Domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya shine wannan fadan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin fadan. Gwamna Aisha Fayashe na Ikiti ya ce sam ba za su yi mu baya ga Sharif ba. Ganin Fayashe wajen rantsar da gwamnan Ondo a Kiredolu na APC ya jefa kwayar tambaya ga manufarsa ta siyasa. A labarin da jaridu suka wallafa Fawash ya ce duk da bambancin siyasa akwai muhimmanci haɗin kan yankin Yarbawa yana mai cewa ba zai so ya sheka ba. Nasura da Malika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.